وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أدرم حدوغا وطن رمضان هجرة hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjidul qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu tashi kan aya ta 61 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون الله سبحانه وتعالى Ah, yana ci gaba da ambata mana da kidaya mana sifofi ah, na ahul kitab waɗanda suka bijirewa abin da yake na gaskiya ah, cewa daga cikin sifofinsu shine wa'iza ja'ukum kuma idan sun zo muku ƙalu amanna sai su ce ai mun imani da abin da kuke imani da shi mun yadda da abin da kuke yadda da shi mun yadda lalle Allah shine abin bauta wanda yake daya daya ba shi da abokin tarayya ko mun yadda lalle manzon Allah manzon Allah ne annabin Allah ne mun yadda littafin alkur'ani sauƙaƙe ne daga Allah subhanahu wataala wa qad dakhalu bil kufri alhalin kuma sun shigo da kafirci Ah, sun kudirce kafircinsu cikin zukatansu sai suka bayyana imani da baki amma abin da yake cikin zukatansu shine kafirci shine wa qad da bil kufuri al na nuni akan cewa a lokacin da suka zo muku suke muku wannan maganar suna tare da kafircinsu cikin zukatansu suna masu kudurce kafirci a cikin zukatansu amma sun bayyana muku imani da baka wahum kadi kharaju bi kuma yayin da za su bar wajenku to su sun fita da kafircin kuma wato sun shigo suna kafare kuma sun fita suna kafare abinda suke faɗa a baka na imani ba gaskiya ba ne wallahu a'alamu bima kanu yaktumun Allah shine mafi sani dangane da abinda suka zanto suke boyewa na kafirci da bai na imani da baki abinda suke boyewa na mummunan nufi na bujirewa abinda yake na gaskiya to Allah subhanahu wataala yana sanar da wannan abin Ah, wannan aya ah, Allah subhanahu wata'ala yana bayanin wata sifa daga cikin sifofinsu ah, ita ce sifar bayyana abu da baki sabanin kuma abin da aka kudirce a zuci wanda ahalul kitab wanda suka bijirewa gaskiya sun siffata da wannan sifa Ah, kamar yadda qatada bin di'ama bin qatada as-sadusi rahimahullah ahadu tabi'in kamar yadda al-imam abu ja'far at-tabari ya fitar cikin jami'ul bayan bi isnadin hasan ah, yake cewa yahudawa ne waɗanda suka bijirewa abin da yake na gaskiya to sun kasance idan suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai su bayyana masa da bakunansu cewa sun yadda da abin da ya zo da shi sun yadda shi annabin Allah ne manzon Allah ne alhalin kuma sun kudurce kafirci a cikin zukatansu don haka idan sun bar wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zamana su fito da kafircin su bayyana kafircin ga ainihin ragowar kafirai ire-irensu kan cewa waccan magana ta su cewa sun yi imani gangan ne ba gaske ba ne amma abin da yake gaske shine suna kan kafircinsu in sun zo wajen manzan Allah abin da suke yi kenan kamar yadda Allah ya cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun idan munafikai sun zo maka sai su ce lalle muna shaidawa kai lalle manzon Allah ne Allah yana sanin cewa kai manzon nasa ne duk da su suna faɗa ba bisa gaske ba suna faɗa ne bisa gangan shi yasa Allah ya ce Allah yana shaida cewa lalle su munafikai lalle ƙarya suke cikin wannan maganar tasu inda sun yadda kai manzon Allah ne to da ba su zanto suna munafici ba da sai zama da sun mika wuya hakikanin mika wuya ga dukkan abin da ka zo da shi amma sakamakon abin da suke na munafurci wannan sai yake nuni kan cewa ba su yadda kai a matsayin annabin Allah ba ne ba su yadda a matsayin cewa kai manzon Allah ba ne. wanda wannan shi ya bayu suka zanto munafukai su bayyana maka imani kuma sun boye kafirci to da haka sai zamana wa idza ja'ukum qalu amanna kuma idan sun zo muku abin nufi kenan a wannan magana sai zamana idan sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma sai aka ce idan sun zo muku ana nufin idan sun zo maka domin nuna girma na matsayin shi manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa ala wa sallam sai aka bashi matsayi na jama'a bacin kuma shi kaɗai ake nufi saboda girmama matsayinsa to akan yi wannan a ambaci wato ainihin gungu ana nufin wani bangare ba wai dukkanin gungun mutane ba Allah yake cewa game da munafukai wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون idan an ce da su ku yi imani yadda mutane suka yi imani gaga idan aka ce mutane ya shafi mai kowa da kowa amma waɗanda ake nufi a nan ana nufi mai as-sahaba sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana nufin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi amma sai aka ce mutane kaga an ambaci mutane ana nufin me wasu daga cikin mutane ba wai dukkanin mutanen ba to amma an ba su sunan mutane saboda su ne hakikanin mutane a sakamakon abin da suke da shi na imani a sakamakon abin da suke kai na gaskiya a sakamakon abin da suka yi na amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam don haka su ne mutane wanda ba su ba wato ya zama nasinas wato ainihin eh, mutum-mutumi kenan an gane amma fil haƙiƙa waɗanda suka yi imani su ne haƙiƙanin mutane to kaga wannan shi ma al'am ne yuradu bihin khas eh, lafazi ne ga me amma ana nufin me wasu keɓantattu eh, Allah ce alladhina qala lahum an-nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazarahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal waɗanda mutane suka ce da su kaga mutane suka ce da su wani ɓangare ne ba wai dukkanin mutane ba cewa lalle mutane sun yi muku taron dangi ai ba dukkanin mutane bane suka hadu a su dai waɗannan kafiran da ake rigima da su su ne ba a nufin kowa da kowa an gane wanda kuma annasu anan kaga shine nu'aym kamar yadda yake cikin ma'alimut tanzil na al-imam al-bagawi rahimahullah kaga mutum ɗaya ne amma sai aka bashi sunan mutane saboda mai wakiltar mutane yake don kuma nuna girman aikin da yayi ta fuskar muni Allah ce am yahsuduna nuna nasa alama ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala ibrahima alkitaba kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan awima shin suna yi wa mutane hassada ne to a ɗaya daga cikin fassara na malaman tafsiri wato ainihin annas huna ana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to da haka kenan wa idza ja'ukum idan sun zo muku ana nufin idan sun zo maka ya rasulullah kamar yadda yake kuma a hadisin uh, Anas bin Malik al'ansari abu hamza radiyallahu an wanda yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim ya zo ta hadisin uh, abi huraira cikin sahihul bukhari ya zo ta hadisin abdullahi bin abbas cikin musnad na abi ya'ala da jama'a min as-sahaba uh, ruwayar anas bin malik uh, wani balaraban ƙauye ya shigo masallaci sai ya kela fitsari da ya kela fitsari a ɗaya daga cikin lafaza na hadisin sai ana da ce fa zajarahun nas fa zajarahun nas sai mutane suka daka masa tsawa suwa ake nufi da mutane ana ana nufin sahabbai kuma wasu sahabbai ake nufi dukkaninsu a a wanda suke cikin masallaci to ashe kaga akan kawo lafazi da yake nuna jam'i gamewa adadi mai yawa ana nufin wani bangare ba wai dukkanin adadin ba shine al'am yuradu bihi al-khas kamar yadda malaman usul suke ainihin ambatawa wasu kuma suka ce a an ce wa idza ja'ukum kuma idan sun zo muku kalu amanna sai su ce mun yi imani wato anan an yi la'akari da waɗanda suke tare da manzon Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tunda in sun zo sukan samu manzon Allah tare da wasu daga cikin sahabbai a zaune to sai aka sa su a ciki su ma kenan idan sun zo manzan Allah da ku waɗanda kuke zaune tare da shi a lokacin to kan ce me mun yi imani ah, kamar yadda Allah ke cewa ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw 'addu 'alaykum al anamila min al ghayb qul mutu bi ghaydikum inna Allaha 'alimun bi dhati sudur ku yanzu waɗannan kuke ƙauna kuke so kuma su ba sa son ku ba sa ƙaunar ku ku kuna yin imani da littafi dukkaninsa gaba ɗaya su kuma sun kafirce wa mai wani littafi sun yarda da wani wanda suka ce sun yarda da shi din ma ba su yadda da shi ba inda sun yarda da shi to da ba za su kare ta wani littafi ba daga cikin littattafan da Allah ya saukar kuma idan sun haɗu da ku sukan ce muku a mun yi imani mun yadda da abin da kuka yadda da shi amma idan sun kaɗaita tare da kafirai ‘yan uwansu sai su ciza kan yatsunsu saboda ƙin da suke muku suna ciza kan yatsa suna takaici da damuwa ina masu samu dama su afka muku su tarwatsa ku gaba ɗaya saboda kiyayya saboda damuwa saboda bakin ciki Allah ce ka da su ya rasulullah ku mutu tare da bakin cikin ko kuma ka ku mutu saboda wannan bakin cikin da kuke da shi akan masu imani <coughs> domin Allah shine wanda yake mai cikakken sani game da ma'abociyar kirazuna wato ita ce zuciya Allah shi yake sanin abin da yake cikin zuciya subhanahu wataala don haka yake muku wannan bayanin abinda suke gaya muku ba gaskiya bane gangan ne ba gaskiya bane shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون to wannan tsarin su kenan shine wa idza ja'ukum qalu amanna idan sun zo muku suka ce min imani alhalin lokacin ma da suka zo muku suke wannan maganar kafirci ne a cikin zukatansu shine Allah ce wa qad dakhalu bil kufri kuma alhalin sun shigo da kafirci lokacin da suke furta muku cewa sun yi imani din a suna tare da kafircinsu wannan imanin kawai suna faɗa ne a babi na munafirci ba a babi na wato anishin gaskiya ba kuma yayin da za su bar wurinku to sun bar wurinku kuma tare da shi kafirci din wa hum qad kharaju bi kuma su sun fita da shi kafirci yayin da za su bar wurinku don haka zuwan zuwansu wurinku da zantowarsu tare da ku a wannan lokacin hakan bai sa zukatansu sun tausasa ba har ya zanto imanin sun yi shi na gaskiya a sun toge akan kafircinsu ba su canja ba to anan idan aka ce wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa qad kharaju yayi amma sai aka ce wa hum qad kharaju bi abinda yasa aka kawo hum kamar yadda al-allama ibn atiyya rahimahullah cikin al-muharrar al-wajiz tafsirinsa yake cewa saboda kuɗe yiwuwar a iya tunani cikin ita wannan maganar wasu mutane kenan sun shigo da imani wasu kuma sun fita da me da kafirci to sai aka kawo wahum kadi kharaju bih domin nuni akan cewa a'a su waɗannan ɗin ne su ɗin ne ba su ba su ɗin da kansu su ne suka fita da kafircin da suka shigo da shi wato sai zama da muminai kenan da suka yi imani suna tare da imaninsu su kuma da suka shigo da kafirci suka bayyana imani a baka wannan bai cutar da imanin masu imani ba don haka fitarsu da za su yi tofa sun fita da kayansu na kafirci da ba su bar wani abu ga masu imani su suna kan kafircinsu masu imani suna kan imaninsu shi ne wa hunkari kharaju bi wanda dalilin bihi yana koma zuwa ga ainihin kafirci ne wallahu a'lamu wato Allah shi ne mafi sani bima yaktumun game da abinda bima kanu yaktumun game da abinda suka zanto suna ainihin boyewa da ainihin kafirci da kuma bayyana wato ainihin imani anan wallahu a'lamu a'lamu af'alu ne mafi sani yana aiki a dikin inda yazo wasu daga cikin masu tafsiri sukan cewa idan aka ce a'lamu ana nufin alim masani domin idan aka ce a'alamu ma'ana mafi sani to kenan wannan yana cewa wani Allah ma ya sani kenan wani Allah ma ya sani kenan to wanda wannan kuskure kuskure ne ba daidai ba abinda yake daidai a'alamu mafi sani tunda wani Allah ma daga cikin bayinsa Allah ya bashi mai ya bashi ilimi tun daga annabi Adam alaihi salam Allah ce mai allamal insana malam ya ya'lam Allah ya sanar da shi abin da bai zanto yana sani ba Ar-Rahmanu allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan dan adam an bashi mai an bashi ilimi yace da manzo Allah kuma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam yace da ainihin annabi Yaqub alayhi salam wa innahu ladhu 'ilmin lima 'allamna to ashe kaga bayi na Allah subhanahu wata suna da me suna da ainihin ilimi suna da ainihin ilimi suna da ainihin ilimi sai dai idan an danganta ilimin su da ilimin Allah to ilimin Allah shine me mafi yawa da haka ya zanto mafi sani wato ko da bawa ya san kaza to sanin Allah ga wannan kazan ya dara na bawa don haka Allah shine mai a'alamu mafi sani ga dukkan komi Abin da bayin masu ka sani to Allah shi ne mafi sani to amma idan ka ce ana nufin a'a masani to kaga wannan abin da kake guda kuma ka fada cikinsa sa shine me daidaita Allah da waninsa to ai kaga wani Allah ma shi ma mai Allah ce mai masani ne masani ne kama arsalna fikum rasulan minkum yatalu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wa 'allama adama al-asma' كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين to ashe kaga daukan a'lamu ala babihi to shine yake abin da yake daidai kamar yadda yazo a cikin alqur'ani Allah shine mafi sani bima kanu yaktumun game da abin da suka zarto suna ainishin wato boyewa na kafirci to a wannan aya mun fahimci a razanarwa da firgitarwa game da ainihin mai munafukai domin Allah ya gaya mana wannan don mai don mu shiga taitaye mu don mu yi taka tsantsan game da munafukai shi yasa ya ba mu labarin cewa in sun zo wajen masu imani sukan ce mai mun yi imani in sun bar su kuma to sai su koma kan mai kan kafircinsu to haka munafiki yake Ah, shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa misalin munafiki kamar misalin akuya ce da take ta kuka take kai kawo tsakanin eh, garken timakai guda biyu ita ba ta can ba ta kuma can ta yi can ta yi nan ta yi nan ta yi can ba za ka iya ba ta cewa a wani garke take ba to munafikai haka suke muzabzabina bayna zalika la ilaha ula wala ilaha ula suna kaika wa suna kungubakon baya ba sa cikin waɗannan ba sa cikin waɗancan to su munafikai haka suke shine wa idza ja'ukum qalu amanna to wannan jan kunne ne da wato ainihin razani da kuma wato ainihin firgitarwa da tsoratarwa game da masu imani don su shiga taitayinsu game da wato ainihin Uh, waɗanda suke munafikai uh, shi yasa abdurrahman bin zaid bin aslam rahimahullah kamar yadda yake cikin jami'ul bayan na abu ja'far al-tabari bi isnadin sahih yake cewa wannan aya batu take kan yahudu uh, tana daidai da fadin Allah subhanahu wata'ala wa qalat طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزله على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون yanda wasu daga cikin ahalul kitab suke gaya wa junan cewa ku ce kun yi imani da abin da aka saukar kan waɗannan masu imani yayin da kuka zo wajensu in kun bar wajensu kuma sai ku bayyana kafirci mai yiwa ko su dawo su ma cikin kafircin sai zan zanto kenan bayyana imaninsu ga masu imani bacin sun kudurce kafirci a cikin zukatansu manufa ce ta me ta ribata. ta inda in sun bar wajen sai su ce a su fa wannan addini ba su gane kansu ba saboda haka suna nan kan kafircinsu to sai su jefa kokonto cikin zukatan masu rauni ta fuskar imani to da haka wannan abin da suke buri sai zan to bai samu ba sai Allah ce to kafircin da suka shiga rahi sun fito da shi da haka babu wani suka ribata kuma wannan manufa ta su da suka kudirce suke yin wannan abin da wannan manufa Allah yana sani Allah yana sani ma'ana zai sa kan ya musu akai sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa sifa ce daga cikin sifofi na munafikai wato bayyana imani a baki tare kuma mai ɓoye kafirci cikin zuciya wato a baki an bayyana imani a zuci kuma an yi mai an ɓoye kafirci to wannan sifa ce daga cikin sifofi na munafikai sukan yi haka domin wannan abin da na ambata sannan kuma sukan yi haka saboda rashin imanin sai bayu suke ganin kasu bayyana imani na gaskiya su koma bangaren masu imani kuma ya zanto kafare su suke da rinjaye kuma su samu matsala to kasu da kuma bangaren kafirai su suna tare da kafirai 100% to kuma musulmai su samu rinjaye kuma ga yi wa kansu gefe sun wa kansu bangare su samu matsala to da haka bari mu raba kafa in can ta samu shi kenan dama ai mun ce muna tare da su in nan ne ta samu to dama ai mun bayyana tare muke da su to haka tsarin su yake shine Allah ce bashirul munafikina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahum al fa innal izzata lillahi jami'a kaiwa munafikai bushara cewa suna da wata azaba mai raɗaɗi su ne wanda suke riƙar kafare a matsayin masoya ababen ƙauna su ƙyale masu imani shi suna neman ɗaukaka ne da buwaya a wurinsu shi sa suke haka abin nufi manufar da yasa suke yi ke to ai buwaya gaba ɗaya suna tabbata ne ga Allah subhanahu wataala Allah shine mai ita man kada yuridu izzata falillahi al-izzatu jami'a don haka Allah yana ba da buwayarsa ne kuma ga dukkan wanda yake tare da shi shi yasa walillahi izzatu wa rasulihi walil mu'minin buwaya tana tabbata ne ga Allah daman tasa ce ga kuma manzansa ga kuma ragowar wato ainihin masu imani to munafikai sukan yi wannan saboda wannan manufa ne kuma har gobe har jibi haka abin yake gudana eh, munafikan wancan lokaci haka suke haka na wannan lokaci haka abin yake gudana haka abin yake wanzuwa Ah, sannan kuma a wannan aya wato mun fahimci ah, gamewar ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah ah, masani ne ga dukkan komi babu wani abin da yake boyuwa gare shi wannan abin a sama yake ko a ƙasa yake shi yasa ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu wani abu da yake boyuwa tattare da shi wannan abin abu ne babba ko abu ne karami tunda shay'un bin nakira fi siyaqin nafai tufidul umum wannan abin karami ne ko babba duk kankantarsa to Allah yana sanar da shi haka duk girman sa Allah yana sanar da shi abin a sama yake ko a ƙasa yake sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa Allah subhanahu wata'ala bayyanawa da koyewa duk daidai ne a wurinsa kamar yadda ya san abin da ka bayyana to haka kuma ya san abin da ka koyi wanda baka bayyana din ba subhanahu wataala babu wani abin da yake mai boyuwa gare shi shine wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar shine fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun saboda haka mummunan magana su katta bakanta maka katta sa ranka ya baci ai muna sanin abin da suke boyewa kuma muna sanin abin da suke bayyanawa babu wani abin da yake mai boyewa gare mu inji Allah subhanahu wataala ah, sannan kuma a ah, wannan aya mun fahimci ah, razani da firgici game da maganar da Allah ya cewa shine mafi sani game da abin da suka zanto suna boyewa wannan nuni ne akan razanarwa game da abin da Allah ya tayar da musu na mummunan sakamako akan haka sannan kuma a wannan aya mun fahimci eh, wato ainihin zaburarwa ga mai imani shine zanto bayyanansa da boyensa duk ɗaya kare zanto mai mai fiska can kaza can kuma kaza shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari manzala ce za ku samu mafi sharrin mutane shine ma abocin fuska biyu wanda zai zo waɗannan mutane da wannan fuska zai je kuma waɗancan da waccan fuska ne don haka shine wallahu a'lam bima kanu yaktumun Allah shine mafi sani game da abin da suka zanto suna boyewa na kafirci da haka babu wani abin da yake boyewa gare shi subhanahu wataala na'am كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون الله ce watara kathiran minhum kuma zaka ga da yawa daga cikin su su yahudawa waɗanda suka bijirewa abin da yake na gaskiya yusari'una fil ithmi wal udwan suna gaggawa cikin aikata laifi da kuma ƙetare iyaka wa akalihim suhut da kuma cinsu game da dukiya ta haramu abinda ya shafi rashawa sai su karɓa a sakamakon abinda suke ɓoyewa na gaskiya labi isa makanu ya amalun wallahi ya yi muni ƙore da gaske abin da suka zanto suna aikatawa na wannan mummunan aiki an gane to anan Allah ya kara fuskantar da magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin bayanin wata sifa din daga cikin sifofinsu shine watara kathiran minhum yusari'una fil ithm wal udwan watara daga ar idan muka dauki ar anan a matsayin ar-ru'yatul basariyya gani na idanu sai zanto ainihin watara kathiran sai zanto kathiran shine mafa'ulin bihi na fi'ilin tara'i kenan yusari'una fil ismi wannan sai zanto yusari'una hali nuni game da mai game da halin da suke ciki shine mai gaggawa cikin aikata aikin laifi da kuma ƙetare iyaka idan kuma ka dauki watara a matsayin ar-ru'yatul ar-ru'yatul ilmiyya ah, sai zan to ana nufin gani ta fuskar me ta fuskar ilimi ah, ba wai gani na idanu ba domin akan kiran ar-ru'ya ana nufin me ar-ru'yatul qalbiyya gani ta fuskar ilimi abinda yazo maka na ilimi ka san kaza kaza ne sai kira da wannan ka ganshi Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at shin baka ga yadda ubangijinka ya aiwatar da aikinsa ba game da adawa manzo Allah yana lokacin adawa ba ya lokacin adawa to ashe kaga mai aiki nufi da gani anan ilimi abin nufi ilimi bai zo maka ba game da abin da Allah ya aiwatar kan adawa yayin da suka bujira suka kangare kamar inda Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga yadda ubangijinka ya aiwatar da aikinsa ba game da ma'abota giwaye manzo Allah yana nan a lokacin baya nan amma saboda ilimi ya zo masa sai aka ce baka gani ba tabbatarwa akan kaimi eh ka gani tabbatarwa ne tunda alam ga hamzatul istifham wanda asalinta mai lil inkar domin inkarin abu kore abu ga kuma lam ita ma mai take yi korewa take to kaga an samu korewa guda biyu kenan to kaga annafai ba'da annafai isbatun korewa bayan korewa menene tabbatarwa na'am idan nace zaidu bai zo ba wannan nayi me na kore sai wani ya ce zaidu ya zo shi ma mai ya kore kaya ƙarshe mai aka samu kenan an samu mai zuwan zaidu Shi shine annafai nafai isbatu din da hannatul istifaham ita ma tana fa'idantar da korewa ga kuma lam ita ma linnafi tana fa'idantar da korewa da haka an samu korewa biyu to kaga karshe me za a samu shi ne tabbatarwa tabbatarwa to idan ya zanto ana nufin anan a ru'uyatul ƙalbiya al’ilmiya sai sai zanto kasiran ne al mafaul awwal yusari'u da kuma sai zanto shine al-maf'ul ath an gane sai zanto shine al-maf'ul ath to amma zahirin ayar ya fi komawa zuwa ga wato ainihin daukan cewa a matsayin ar-ru'yatul basariyya gani na idan tunda manzo sallam ya gani kuma haka masu imani da suke tarihi su ma sun gani haka kuma muna ci gaba da gani kuma muna ci gaba da ci shine wa tara kathiran minhum kuma za ka ga da yawa daga cikinsu yusari'una fil ismi suna yin gaggawa cikin wato ainihin laifi ah, wasu daga cikin malamai suka ce al'isin a nan ana nufin alkufur kafirci kafirci ah, kamar yadda ah, al'imam abu ja'afar ya rauto a cikin jami'ul bayan da isnadinsa zuwa ga al'imamin suddi shi ya fasara da haka da ke isnadin zuwa gare shi bai inganta ba saboda akwai asbab din nasar cikin isnadin wanda kuma da'ifi ne tabu hadisu min babin li'tibar la min babin lihtijaj an gane don haka al-imam Abu Ja'far at-Tabari cikin Jami'ul Bayan a ƙarshe yace abin da yafi cancanta abin da yake daidai a ɗauki al-ithm anan kan cewa dukkanin laifi gaba daya ka kafircin ya shigo ciki da ma abin da yake bai kai kafircin ba dukkan wani abu wanda yake na laifi daga kafirci zuwa abin da ya yiwu ƙasa da ya shiga cikin al ya shiga cikin al ko al-ism wanda wannan shi ne abin da yake daidai a ɗauki lafazi a matsayin ya game wannan shi ya fi zama daidai a babin tafsiri sama da a keɓance shi da wani ɓangare sai an samu dalili da yake nuna cewa wannan lafazin ya keɓanta ga kaza to anan sai a keɓance shi amma an ba haka ba a bashi a matsayin ya game wannan shine abin da yafi zama daidai shi yafi dacewa da salo da kuma balaga ta shi alkur'ani mai girma shine yusari'una fil ithmi a fi'ilin sara'a yusari'u musara'atan asalan yakan yi ta'addi da ila ila a ce sara'a ilaihi sara'a ila kada an gane kamar yadda Allah ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kaga wasari'u ila maghfiratin ku yi gaggawa zuwa gauta wata gafara ta musamman daga Allah ubangiji to amma anan sai muka ga fi'ilin yayi ta'addi da fi yusari'una fil ismi suna gaggawa cikin laifi to anan an kawo fi cewa suna gaggawa cikin laifi don nuna mai tabbatuwa su cikin laifin an gane wato laifin ya zai musu jiki sun tabbata a cikinsa to ka sai aka kawo fi domin nuni akan alistikirar wasu but il'isim din nuni akan cewa sun tabbata cikin laifin kamar yadda Allah ke cewa nusari'u lahum fil khairat balla yash'urun nusari'u lahum fil khairat balla ya shi'un mai ce ilal khairat ba domin nuni akan mai tabbatuwa cikin alkhairi da zantowar alkhairin tare da wanda yake mai gaggawa din zuwa gare shi alkhairin ya zama jikinsa shi ma kuma ya zama jiki ga wato ainihin alkhairi din shine wal'udwan da kuma wato ainihin ketare eh, iyaka al'udwan asalinsa daga al'adau ne al'adau wato shine mujawaz al-had daga ada ya adu adwan an gane wato al'adau shine mujawazatul had ketare iyaka zaka sai a ce al'udwan min babil mubalagha domin nuna kaiwa mutuka game da ketare iyaka wa akalihim as-suhut da kuma cinsu su game da abin da ya shafi as-suhut wato ainihin rashawa dukiya ta haramu wasu malamai kamar yadda abul faraj abdurrahman bin jauzi cikin zatul masir ya tuka guda uku wasu ka ce as-suhud ana nufin rashawa rashawa dukiya ta rashawa wasu kuma suka ce a as-suhud ana nufin rashawa ta fuskar addini ka juya wani abin da yake na addini na gaskiya don ka karba abin hannun mutane to shi ake nufi da asuhut wadda wannan sifar su ce wasu kuma suka ce a asuhut ana nufin mai riba dukiyar riba to idan ka tashi sai ka ce kawai asuhut shi shine dukiya ta haram ka game dukkan waɗannan ɓangarorin guda ku sun yi ne sun shigo ciki da ma bangarori ɓangarori na haramun inda su shigo ciki da wannan shi ya fi zama daidai a babi na tafsiri wa akali musuhut a nan za mu ga a ƙetare iyaka shine zalunci da kuma cin su gaba da dukiya ta haramun ai ya shiga cikin mai fil isin laifi ko bai shiga ba ya shiga to amma sai aka ware su kamar yadda al'allama abu hayyana ke fada cikin al-bahar muhit ya ce domin nuna mai su ta fuskar laifi ne nuna girman zalunci ƙetare iyaka ta'addanci ta fuskar laifi da kuma nuna girman laifi ta fuskar mai cin dukiya ta harama duk da sun shiga cikin laifin to amma sai aka ware su don nuna girmansu da kaiwa mutuka wajen zantowa su ababen kyama ta fuskar laifi sai aka ware su sai Allah ce labi isa makaru ya amalun wallahi ya munana kwarai da gaske abinda suka zanto suna aiwatarwa na irin wannan mummunan aiki na irin wannan aiki na kazanta ya yi muni kwarai da gaske to a wannan aya ah, mun fahimci yadda yahudawa waɗanda suka bijirewa gaskiya kan cewa waɗanda suka bijirewa gaskiya saboda ba dukkaninsu ba ne a kan haka wasunsu mai sun yi imani sun karɓi abin da yake na gaskiya don haka Allah ce le su sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yataluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun basu zanto daidai wa daidai Eh, akwai masu imani cikinsu duk da yake da sunan ‘yan kaɗan marasa imanin su ne mafiya yawa mun fahimci cewa a yahudawa wato ainihin sifarsu da kuma wanda suka ɗauki hanya irin tasu abin da yake abin jin daɗi tattare da su shine mai aikin da yake na laifi ba aikin ta'a ba kamar yadda yake abin jin daɗi ga masu imani shine mai aikin ba'a to su kuma abin jin daɗi da samun nutsuwa shine mai aikin sabo don haka suke gaggawa suke rige-rige wajen aikata aikin da yake na sabo ne sannan kuma mun fahimta cewa na daga cikin sifarsu su yahudawa shine mai zalunci bijirewa abin da yake na gaskiya da nuna danniya da fin karfi wanda wannan shi ya bayu saboda wannan sifa tasu ta zalunci suke cin abin da yake ba nasu ba don haka Allah ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda zalincin waɗanda suke yahudawa muka haramta musu dukkan wasu ababe na daɗi wanda da mun halatta musu ababen daɗi wanda da waɗannan ababen an halatta musu kuma saboda katange wasu ga da yawa daga cikin mutane ga bin tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala ne wa bisaddi ma'an an sabilillahi kasira saboda katange wasu ga da yawa daga cikin mutane ga bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala gashi su ba sa kan gaskiya kuma suna ne suna hana wato anashin wasu mutane kuma bin gaskiya din wa bisaddihim sai zanto wa bisaddihim kaga masdar ne na sadda ya suddu saddan sai zanto katangewa kenan amma idan ya zanto sadda ya suddu sududan sai zanto mai karkata kenan in kace sadda fulanu sududan abin nufi mai mala anil haqqi mailan ya karkacewa abin da yake na gaskiya kenan amma idan ka ce sadda fulanun an gane to anan kuma amala ghairahu an tariqil haqq ya karkatar ga waninsa ga tafarkin da yake na gaskiya sadda fulanun saddan kira. amala sadda fulanun sududan mala shine wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasuli ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa kaga yamiluna an kamailan kenan to masdarin wa bisaddihim wanda sai kin ne akan me ana nufin me wato anishin al-imala din kenan amala yamilu imalatan wato saboda katange wasu da karkatar da yawa eh, daga mutane da suke yi gaban tafarkin Allah subhanahu wataala da haka sai Allah ya haramta musu ababen da suke da halal ne gare su an halatta musu sannan kuma fahimta a wannan aya cewa daga cikin sufofin su yahudawa shine mai cin harama su juya gaskiya don su samu kuɗi har ma su rubuta ƙarya su ce a wannan ƙarya daga Allah take don me don karɓar abin da yake hannun mutane dukiya Shi ne na ya ladina buna kitabi sun mai ƙuluna haza min indillahi ta rubihi zamanin ƙalila. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون شين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين saboda cin wato ainihin haramun da kare abin duniya wanda wannan sai ba su koye abin da ke na gaskiya domin kada masu basu abin duniya su daina basu domin girman da ake basu kada a daina basu domin matsayin da suke kai na 'yan duniya sun ɗaukaka su kar ya zanto an yi mai an kau da su daga wannan matsayin a sakamakon abin da suke bayyanawa na gaskiya sannan kuma mun fahimta a wannan aya munin wannan aikin nasu da suke aikatawa cewa abu ne wanda yake mummuna abu ne wanda yake abin ki wanda yake mutuka cikin muni sannan kuma mun fahimta a wannan ayar ci gaba da samuwar ire-iren masu wannan sifa ne a lokaci bayan lokutan don haka sai Allah ya kawo fi'ilin a matsayin fi'ili mudari an gane ba eh, kaga amila ya amalu amala sai ce labi isa makanu ya amalu abinda suka zanto suna aikatawa bai ce labi isa makanu amilu ba amma sai ce labi isa makanu ya amalun domin nuni akan cewa ire-iren masu wannan sifa za a same su suna ci gaba da aikata irin wannan aiki wanda yake mummunan aiki na'am الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون to sai mu hakuri lokaci yayi gane ya so gobe sai mu tashi kan ita wannan aya din wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin inshallah bismillahir rahmanir rahim malam mai tambaya na farko yace yana tambaya ne eh, ya halatta mai janaba ya karanta kur'ani ko kuma ya ji wasu sun ce ba bai halatta mai janaba ya karanta kur'ani ba ko kuma ya ɗauki kur'ani. ɗin alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ah, masalar mai janaba ya karanta alqur'ani ko ya ɗauki alƙur'ani yana mai janaba matsala ce wadda malamai sun eh, tattauna a kanta eh, amma abin da ya kamata ya tabbata a cikin eh, zukatanmu babu wani abu da ya tabbata na hana mai janaba ya karanta alkur'ani ko kuma ya ɗauki alkur'ani don haka hadisin ali bin abi talif radiyallahu an wanda yake cikin sunani abi daud da waninsa wanda yake cewa manzo Allah ya kasance yana karantar da mu alkur'ani mutukar bai zanto yana mai janaba ba wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba domin kaga inda ya inganta sai zanto hujja kenan akan wanda yake mai janaba ba zai karanta alkur'ani ba tunda mutukar bai zanto yana mai janaba ba abin da bike nan in yana mai janaba bai karantar da mu kenan to sai zanto hadisin bai bai inganta ba to da haka mai janaba za ta iya karanta alkur'ani haka mai janaba shi ma zai iya karanta alkur'ani domin kur'ani ambaton Allah ne Allah ce inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun yace kuma innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahu wa innahu lakitabun aziz kuma ya tabbata hadisin Aisha wanda yana cikin ah, sahihil Bukhari mu'allakan al-Imam Muslim ya kawo shi mausulan cikin sahih Muslim take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ambaci Allah a dukkanin halayensa Allah ala kulli ahyani kaga wanda ya shafa halin da ya zanto yana cikin janaba kamar yadda ya shafa halin da ya zanto baya cikin janaba yakan ambaci Allah subhanahu wataala to karanta alqur'ani ambaton Allah ne duk da yake abin da yake asal abin da yake mafi kyau mutum ya zanto yana bisa tsarki ya zanto ya karanta alkur'ani wannan shi yafi amma karanta shin ba bisa tsarki ba wannan ya halatta amma karanta bisa tsarki wannan shi yafi ah, saboda hadisin al-muhajir bin qunfus wanda yana cikin sunani abi daud ya zo ta hadisin ma abdullah bin umar wanda yana cikin sahih muslim da sunani abi daud ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, yayi ya tsugunna yana fitsari sai wani ya masa mai sallama sai manzo Allah bai amsa wannan sallama ba har sai da yi tsarki sannan sai ce ni ina kin ambaci Allah ba bisa tsarki ba inni karihtu an adhkura Allah ala ghairi tahir ina kin ambaci Allah ba bisa tsarki ba to wannan sai yake nuni akan cewa shi in za ka karanta Qur'ani ka zanto kana bisa tsarki wannan shi me shi yafi shi ya fi mai shi ya fi dacewa shi yasa a ah, hadisin ah, Abu Juhaib wanda yana cikin sahih bukhari mausula yana cikin kuma sahih Muslim mu'allaka manzo Allah yana halin fitsari wani ya masa sallama sai dan to bai amsa masa ba har sai da yaje ya yayi tsarki ya biki kasa sannan sai ya maida masa amsa sallamarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abu jahal abu jahal za a ga a cikin ruwayar imam muslim cikin sahih muslim ya kira da abu jahal wanda wannan kuskure ne abinda yake shi ne abu juhaim an gane abu jaham daban abu juhaim daban abu jaham shine sa wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda ya ba manzo Allah riga sai zan to riga saboda kyan da tana dauke hankalin manzo sai ce a maida masa ya bani ambijaniya ku zo min da ita na shine Abu Jahm wannan kuma Abu juhaib ne kissar taimama din an gane to da koda ka gani a cikin sahih muslim an ce Abu Jahm wannan galat ne min ruwat abinda yake daidai shine Abu juhaib to wannan kenan amma asalan ya halatta to idan mutum yana bisa halin janaba shin zai iya daukan alkur'ani ko bai da dauka ba to dan ma malamai suka tattauna الإمام آه، مالك ده الإمام الشافعي لكم الإمام أحمد بن هنبل في رواية مشهورة عن سنتفا كان آه، آه، بها لتا وان ديك ميجنا بايت وكي القرآن بها لتا أما شيء الإمام أبو هنيفة يتفا مكروهين مكروهين to sai da mana kenan dukkan waɗannan al'a'immatul arba'a sun haɗu akan me rashin dacewar ɗaukan alkur'ani ga wanda yake mai janaba sai ta farka hukuncin cewa haramun ne ko makaruhi ne to wannan shi ne suka yi suka bambanta suka ce bai kamata da yawa kuma daga cikin malamai su tafi akan ya halatta mai janaba zai iya daukan alkur'ani haka mai al'ada za ta iya daukan alkur'ani babu komi a kai da yawa sun tafi a kan wani ah, suka ce ah, aishi musulmi zantowarsa yana cikin janaba ko zantowarta tana cikin janaba tana mai al'ada wannan bai mai da ta mai matsayin najasa a sakamakon abin da take da shi na imani a sakamakon abin da yake da shi na imani yana nan a matsayinsa na mai tsarki tunda ya tabbata hadisin abi huraira wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim ya zo ta hadisin hudhayfa bin yaman yana cikin sahih muslim abi huraira yake cewa wata rana na fito a ɗaya daga cikin titunan madina sai na gama da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fan khanastu minhu wa fi ruwaya fansalaltu min sai na silale masa na je na buya ashe manzo Allah ya gani sai ta dani aina kunta ya da huraira ina kasance ya abu huraira sai na ce ai kuntu junuban fa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara na kasance ina mai janaba don haka sai na in zauna da kai kasancewa ta bana bisa tsarki sai manzala ce subhanallah abin nufi ka zo da abin da yake bako mamaki kenan ai innal mu'mina la yanjus mu'mini ba na bane ba na jasa bane shi yasa Abdullah bin Abbas kamar yadda yake cikin sahih Bukhari mu'allaqan yace hayyan wala mayyitan in Abdullah bin Abbas yana raye ko yana mace kaga anan manzo Allah ya tabbatar cewa mai tsarki ne gashi kuma yana da janaba ya tabbata cewa mai tsarki to su ko mushrikai dama su ne mai najasa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hada kaga su najasa ne ana nufin me an-najasatu najasa ta fuskar ma'ana saboda abin da suka kudurce na kafirci amma shi mumini ko da yana cikin kazanta to mai tsarki ne saboda abin da ya kudurce da imani mun gane don haka saboda su najasa ne kafirai ma kafirai saboda su najasa ne manzo Allah ya hana hadisi cikin sahih bukhari sahih muslim ya hana a yi tafiya da alqur'ani zuwa ga kasar kafirai tsoron kada su doke shi an gane amma mumini shi mai tsarki ne yana halin tsarki ko ba halin tsarki sannan kuma ita mace mai al'ada an gane da me za ta ɗauki alkur'ani ai da hannu za ta ɗauka ko ko da ƙafa ko baki za ta ɗauko da hannu za ta ɗauka to hadisi kuma ya tabbata cikin sahihi muslim na aisha radiyallahu anha manzo Allah ce da ita nawilinil khumr shiga masallaci ki dauko min wannan darduma wannan sallaya sai ta ce inni haid ni mai janaba ce ya rasulullah sai ce ai inna haidatuki laysa fiye diki. ni mai al'ada ce ai al'adar taki ba a hannunki take ba kaga wannan yayi ya tabbatar da mai da tsarkin hannunta kuma gashi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo daga cewa isna kullu shay'in ila aljima jima ko aikata komi da komi da mata masu al'ada in banda saduwa to inda ya zanto wasu suna cikin al'ada ya mil jikinsu ya zanto jasa to manzo zai kai mai ka aikata komi da komi ma'ana zai na umarta kinan da ka taba abin da yake jasa. ka gaba haka a shi tsarkaka ne su mata masu al'ada an gane don haka kuma hadisin da yake cikin sunanin nisa'i da sunanin darqutni da sunanin Kuburata ta imam al ah, hadisin da manzala ga cewa Allah ya masal ƙura'ana illa tahir ah, kada ya kuskure shafi alkur'ani sai wanda yake mai sarki to sai suke dokan cewa ana nufin tsahir anan wanda ya tsarkaka daga najasa a to lafazin tsahir wanda zai dauki illa tsahir min ash-shirk wal kufr sai wanda ya tsarkaka daga kafirci da shirka kaga shine wa mumini din kenan saboda waɗancan hadisan da muka gabatar a baya zai dauka zai dauki haka to kaga kuma idza ta ad-dalilu ila al-ihtimali saqata al-ihtijaj bih idan dalili zai dauki yiwuwar kaza yiwuwar kaza yiwuwar kaza to batun a ce za a kafa hujja da shi kuma akan wani abu guda daya wannan ya rasa saboda ka illa tahir zai dauki ai illa tahirun min ashirk tunda yace ce innamal mushrikuna najasun su mushrikai najasa ne kuma yace ce innal mu'mina la yanjus mu'mini ba najasa bane ma'ana me kenan tahir saboda ka Allah ya masa Qur'an illa tahirun ai illa tahirun min ashirk wal kufr wannan shine mu'mini kenan sannan faɗin Allah subhanahu wata'ala la yamassuhu illa illal mutahharun cewa ba mai shafarsa sai tsarkaka to wannan shi ma bai nuni akan cewa alkur'ani ake ne tuna la ya masuhu wannan khabar ne ba in sha ba duk da yake akan iya kawo khabar bi ma'anar sha ana nufin in sha umarni والوالدات يرضعن أولادهن أي ليرضعن والمطلقات يتربصن أي ليتربصن تاغا خبر ne amma bi ma'anar mai insha an gani akan samu wannan larabci to za mu ga kuma la ya damirin hu yana kuma zuwa ga zuwa ga allahul mahfuz domin shine yake kusa da aka ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim batu kan alqur'ani kenan sai mai fi kitabin makanun shi qur'ani yana cikin wani littafi abin kiyayewa la yamassuhu ba mai shafarsa shi mai kenan qur'ani ko kuma allahul mahfuz allahul mahfuz tunda ad-damiru ya'udu ila aqrabil madhkur لأن الضمير ya'udu ila aqrabil madhkur da haka damirin hu yana koma zuwa ga me zuwa ga shi lahil mahfuz da haka al-imam malik abu abdullah rahimahullah kamar yadda yake cikin al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi yake cewa wannan aya ta la yamassuhu wato ina ganin daidai take da ayar da Allah yake cewa fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara بأيدي سفراء كرام بررة kaga annabi mai Allahul Mahfuz da kuma malaiku yace wannan ayar daidai take da wacce an gane saboda haka wannan ana nufin an gane ta cewa illal mutahharun sai waɗanda aka tsarkake da sai suke cewa abin ne bi ana nufin daga najasa to ai mu ga cewa ismul mafa'ul ne ba ismul fa'il ne ma'ana waɗanda tsarkake su aka yi ba su suke kokarin tsarkake kansu ba. tsarkake su aka yi inda an ce eh, illal mutatahhirin ko illal mutahhirin bi sigatil fa'il wannan sai zanto ana nufin me mutane kenan ana nufin masu kokarin tsarkaka daga najasa da Allah ce inna Allah yuhibbu tawabin sai ce me wa yuhibbul mutatahhirin da yace fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu sai ce wallahu yuhibbul mutahhirin tunda wannan ana nufin me tsarki kenan daga najasa ne an gane to amma nan kaga illal mutahharun ismul fa'il ma'ana waɗanda aka tsarkake su ne mala'iku da haka suka zanto la ya sunan Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'maru saboda an tsarkake su da haka mala'iku ake nufi ana an gane ba su ake nufi don mai da raddi kan kafirai da suke raya cewa alkur'ani eh, shaidanu da suke kinsa manzan Allah suke kama su sai Allah ya mai da musu martin ai ba zai ba ai ina za haka za ta yi ai wa mata nazzala bihi shayatinu wa ma yam bayyinahum wa ma yastati'un innahum 'ani as-sam'i ma'azulu to shine cewa la yamassuhu illa al-mutahhar wato ainihin mala'iku ne suke saukowa da shi wanda jagoransu shine jibril alayhi salam da kuma wanda suke masu raka shi dan haka ita ma wannan ayar babu dalili a cikin ta shi yasa hatta as-sawi ahmad as-sawi tare da zantowa sa dan bid'a cikin hashiyat as-sawi yake cewa cikin wannan ayar babu dalili akan cewa mai janaba ko mai al'ada ba za ta dauki alqur'ani hashe ta tisawi abin da ya faɗa tare da ragabzarsa da ta'adinsa da adawa da ahli sunna da sauransu da miyagun mangaru da cikin asawi amma sai ka rasa ina ake tafiya ko tsallakewa ake Allahu ala saboda haka dai abin da yake daidai babu laifi mai janaba ko mai al'ada ta iya ɗaukar alkur'ani amma abin da ya fi shine azanto a hali na tsarki ne musamman mai koyon karatu ko wanda yake mai koya to wannan babu laifi a kai duk da shekul sabi taimiyya rahimahullah shi ma ra'ayinsa akan kada a ɗauka fahimta fahimtarsa kenan kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa haka ibn qayyim cikin at-tibyan fi adabi at-tibyan fi aqsam al-qur'an at-tibyan fi aqsam al-qur'an yayi maganar akwai kuma at-tibyan fi adabi hamlat al-qur'an na al-imam an-nawawi shi ma dan tattauna ainihin magana saboda haka dai ar-rajih abinda yake daidai wato shine za a iya dauka ne wallahu ta'ala a'lam na'am ganin to masha ina gani sai muna karatun namu na takaita shi tunda ita ma tambayar karatu ce idan eh, ah, idan ya zanto mas'ala malamai sun yi sabari akan ta to in Allah ya sa ka san sabarin to ka tattaro maganganun gaba daya sannan sai ka bayyana abin da yake daidai an gane wannan shine tafarkin magabata wajen fatawa karka ce kaza kawai kaza ne to mai wani kuma ya leka wani littafi ya ga wasu sun tafi akan sabanin wannan sai ya samu mai kan gaba kan baya amma an kada ka kawo masa gaba daya to dama in ya gani ya san an yi magana akai kuma an bayyana ga abin da yake wato ainihin shine abin da yake daidai an gane saboda haka sai mu takaita lokacin tafsirin idan to tafsiri minti 40 amsa tambaya ko minti 20 ita ma tambayar ai karatu ce Eh, wannan ne wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika naskutu ilayk wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi rabbil alamin